Ben Obi ya ci gaba da cewa. Sanata Ben Obi ya ce suna son su ƙirƙiro da wani yanayin zaɓe da babu tarzoma a ciki kuma kowa ya san ana yi da shi ta yadda za a yi sahihin zaɓe da ke cike da gaskiya da adalci. Obi ya yi kira ga 'yan siyasa da kada su ɗauki siyasa a matsayin ko a yi ko a mutu amma su dubi siyasa tamkar wajen inganta tattalin arziki da ci gaban ƙasa ne. Ya ce gudanar da zaɓen gaskiya abu ne da ya shafi duk wani mai ruwa da tsaki a cikin siyasa. nashi jawabin shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya INEC Farfesa atahiru Jega ta bakin kwamishiniya mai kula da lamuran jam'iyyun siyasa a Najeriya Hajiya Aminat Zakari ya ce hukumar INEC ta shirya ta gudanar da sahihin zaɓe a jihar Osun. Farfesa atahiru Jega ya nemi jama'a da su karɓi katin zaɓensu ta dindindin don su saukar da nauyin da ya rataya a wayansu. Mataimakin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Osun Osun. Adejere Bello ɗaya daga cikin waɗanda na halarci taron bitar cewa ya yi. Mr. Adejere Bello ya ce ya kamata kowa ya ci gaba da taka rawa don cimma burin taron. Ya ce makasudin taron bitar shine don kada 'yan siyasa su ruruta tarzoma. Shi ko shugaban rikon ƙwarya na jam'iyyar APC a jihar Osun, Elda Lowo Ajibiyi ya furta cewa. Eldalowo Ajibi ya ce bai kamata a riƙa kama jama'a ana garkamewa ba haka Sudan ya ce ya kamata a baiwa kowa dama ya sauke nauyin da ya rataya a wayansa kana za su bi dokokin zaɓe kafin zaɓen a lokacin zaɓen da bayan zaɓen Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. In zaɓe Haka ka kowa ya shaida shatan zaɓen. ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida